بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau hudu ga watan jumada a saniya hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya yi daidai da ashirin ga watan februari shekara ta dubu biyu da goma sha takwas muna cikin karatun littafin jawami fawa'id fi tasirin ilmin nafi yau za mu tashi shafi na saba'in da tara daga ƙasa bismillahir rahmanir rahim alamun mubarak abdullahi bin mubarak rahimahullahu ya ce إذا وصف لرجل له علم علم الأولين والآخرين إذا أكا سفر كامو ونمتن yana da ilimin mutanen farko da ilimin mutanen ƙarshe wato ma'ana ina ka siffar samun wani mutum wanda ya kai kurya ya kai gaya wajen ilimi da ta asafu ala fauti ba'i wato ni ba na bakin ciki akan kubucewar haduwa da shi irin wannan mutumin dan an ce ya rasu ban samu na haɗu da shi ba bai damu na wa ina ku rajulan lahu adamun nan? amma in na ji wani mutum wanda yake mai tarbiyya na rai yana da ladabi na rai a tamanna liqa'a wato sai in ta fatan haduwa haduwa da shi in yi ta buri na haduwa da wannan bawan Allah saboda in samu wannan tarbiyya a wajensa wa ta'assafu ala kauce. kuma in yi ta bakin ciki akan kubucewarsa yaqulu ahadu salaf ɗaya daga cikin malamai magabata yana cewa ta'addab qabla an tata'allam wato ka samu ladabi ka koyi ladabi kafin ka nemi ilimi fa innaka lan tanala al-ilma tarafan domin lalle kai ba za ka samu wani bangare wani sashe na ilimi ba idan lam tanal min al-adabi aswafa idan baka samu wasu sasanni na ladabba ba ladabba su ke taimaka ma ka samu nasara wajen neman ilimi يقول الخطيب البغدادي في مقدمة الخطيب البغدادي الله يمسى رحمه ينا فقاء الشم مقدمة الجامع ناشي نعم alwajibu an yakuna talabatul hadisi akmalan nas wato abin da yake wajibi ya zama to ɗaliban hadisi sune mafi kamala na mutane wa ashadda alqalbi tawadu'an kuma su zama to mafi tsananin halitta wajen tawazu'u ya zama to ɗalibin hadisi kwata kwata ba shi da girman kai ba shi da jiji da kai wa a'zamahum nazahatan wa tadayyunan kuma ya zama to sun fi girma wajen tsarki da kuma wajen addini wa aqallahum baishan wa ghadaban kuma sun fi ƙarfin tashin hankali sun fi ƙarancin tashin hankali da fushi kada samu malamin ɗaliban hadisi bini-bini ya tada hankalinsa bini-bini ya ringa fushi an gane ku su zama to su ne mafi ƙaranci wajen tashin hankali da fushi da wani bari a ma'aikin bil akbar me yasa saboda dawwamar da kwankwason kunnuwansu da hadisai kunnuwansu na yawan sauraron maganganu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga saboda haka ya kamata su kowa imani su kowa hakuri su kowa nutsuwa al-mustamila ala mahasin akhlaqi rasulillahi sallallahu alaihi wanda wayannan hadisai sun kunshi kyawawan ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa adabi jaladubansa wasirati salaf al-aqyam da kuma tarihi na magabata zababbu ko ba a cikin hadisai mutum zai karanta tarihi na magabata zababbu sanan wajen sai ga mutum yayi koyi da ɗabi'unsu Eh, min ahli baiti daga cikin mutanen gidan manzo sallallahu alaihi wa sallam wa ashabi da sahabbansa wa qawaiqil muhaddisin kuma anan ne mutum zai koyi hanyoyin malaman hadisi magabata hanyoyin da suka bi suka cimma nasara a cikin karatunsu wa ma'asilil madiyin da kuma darajoji na ainihin magabata da suka suka gabace mu wa ya'khudhu bi ajmaliha sai su yi riko da ainihin dunkulallin dabi'unsu wa ahsaniha sai su yi riko da mafi kyawo daga cikin ɗabi'unsu sai su juya su juya daga mafi ƙasƙanci daga cikin ɗabi'un duk dai wanda yake ya fi ƙasƙanci ya fi koma baya daga ciki ala abu firdaus abu firdaus ya ce hadhihi al'adab tanqasim qismayn wa'annan ladubba sun kaskashi biyu al'adab al-mujmala akwai ladubba dunkulallu wal adab al-mufassala akwai ladubba wato aranabi wa amma al'adabu mujmala amma na dufa dunkulallu da zakara Allah jalla wa ala hakika Allah ta'ala ya ambace su a cikin bayyanannen ainihin saukakken littafinsa hikayatan an Musa wa ustadihi Khidir wato yana ba mu hikaya na annabi Musa da malaminsa Khidir alaihi salam inna arsalahu Allah ilai lokacin da Allah ya tura annabi Musa zuwa ga Khidir ya zafira minhu ba'd eh Allah ya tura su zuwa ga domin ya fa'idantu da wasu sashe na ilimi a wajensa sai annabi musa عليه السلام سي النبي موسى عليه السلام to ga kaɗan daga cikin abin da ya auku tsakaninsu Allah ta'ala Allah ta'ala zai ce wajada wato shi annabi Musa alaihi salam ya samu wani bawa daga cikin bayinmu atainahu rahmatan min عندنا mun باش rahama daga وعلمناه من لدنا علما sannan mun karantar da shi wani ilimi daga wajen an gane wannan ko kaga fa wajada abdan موسى ibadina su biyun nan da annabi Musa alaihi da kuma ɗalibin Ayusha'u, sun samu wani bawa daga cikin shine daga wanda shi wannan bawa din atainahu rahmatan min indina mun bashi shi rahama daga wajenmu. wannan rahama shine wahayi an gane ko Allah ta'ala ya ba ya ba kibir wahayi wato ilimi na wahayi kuma yace wa allamnahu min ladunna ilma mun karantar da shi ilimi daga wajen mu kaga wannan sai tabbatar mana cewa kibir annabi ne tunda duk abin da yake ainihin karantarwa na ilimi ya samu shi ne kai tsaye daga wajen Allah mu ba shi rakar an gane wannan ko hmm. to sufaye sukan ce khidir ba annabin Allah bane shi khidir waliyi ne shi an gano wannan ko sai su ce ma Allah ta'ala ya tura manzo daga cikin ulul azam ya tura shi zuwa ga wali yayi karatu saka sufaye yan hakika suka fitar da hukunci kamar haka cewa da wannan ya nuna waliyi ya fi daraja fiye da ainihin manzo kuma ji wannan ko saboda haka sai su ce ma kibir. wali ne annabi musa manzo ne kuma an tura manzo ya je yi karatu a wajen wali sai su nuna mai cewa wato wali ne amma kuma yana samun ilmu ladunna wajen Allah wato ilimi ne kai tsaye wanda wali ne amma yana magana da Allah kai tsaye haddasa ni kalbi an an gane wani ko cewa wato wali yana kaiwa wani mataki idan ya dace da bautan Allah ya dage da tarbiyya ya dage da riyada yana kaiwa wani mataki wanda shi ma zai wadatu daga annabawa sai dai a turo annabawa su yi karatu a wajen shi an gane? da su kaga kidir yanzu ya kai wani mataki wanda ya wadatu daga ilimin wani annabi gashi ya yi zamani da annabi musa amma ba ruwan shi da ilimin annabi musa sai dai an turo annabi musa ya fa'idanci da shi kuma zuwa ko to wannan yarda da wannan kafirci ne kai tsaye ka yarda cewa akwai wani wali wanda darajar shi da matsayin shi ya fi na annabawa ko ya fi na manzanni wannan kafirci ne kai tsaye khidir alayhi salam da abin da ya fi inganta shi ma annabi ne an gano wannan saboda magana da Allah ya faɗa kai tsaye ba shi na a fili ko a sai na hura rahama ta min injina mun ba shi rahama daga wajenmu wa allamnahu mun karantar da shi ilman ilimi min ladunna daga wajenmu. mu ashe kai tsaye irin yadda aka karantar da annabi Musa shi ma haka aka karantar da Khidir shi ma aka bashi nashi ilimin an gane ku? wala lahu Musa sai annabi Musa ya ce masa ala tabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda shin ko zan bi ka ne akan ka karantar da ni daga abin da aka karantar da kai na shari'a hmm. eh ko in bi ka ne ni ma in dan fa'idatu da wani shari'a daga cikin abin da aka karanta da kai wala innaka lan tastati'a ma'iya sabra sai khidir alayhi salam zai ce wato innaka lan tastati'a ma'iya sabra lallai kai baka da iko kai hakuri tare da ni ba za ka yi hakurin yin karatu a wajena ba wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra to yaya za ka yi hakuri akan abin da baka kewaye da shi wajen ainihin tajriba ba abin da mutum bai kewaye ya samu cikakken tajriba a gare shi يعني زي هقول يا فش قال ستجدني إن شاء الله صابرا سي النبي موسى عليه السلام يشي ذاك ساميني إن شاء الله مي هقولي ولا أعصي لك أمرا بازن ساقا ما أمرنك بإن شاء الله قال فإن اتبعتني sai to ga sharadi nan idan ka bi ni wala tasalni an shay kada ka tambaye ni komai hatta idan ka bi ni za ka yi karatu a waje na ba a tambaya hatta uhdita laka min dhikra har sai na farar maka da ainihin ambato kenan ba za ka yi tambaya ba sai na baka daman yin tambaya din an gane eh to za mu ji ƙarin bayani kan wannan al'amari shi فإن جميع ما أمر الله به مقيد بالاستطاعة wato lallai duk abin da Allah ya yi umarni da shi an ƙayyade shi da iko in Allah ya umarce ka da abu to wannan abun yana dabaibaye ka wannan abun yana zama wajibi a gare ka ne in kana da iko a kan shi in baka da iko Allah ya yafe maka la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha domin Allah ta'ala baya ya baya kallafa mu wata rai sai abin da take iyawa wa min al-jahl wal khata daga cikin jahilci da kuskure an mukallif al-ajiz bima nukallif bi bima nukallif bi al-qadir mu kallafa mu kajiyayye irin abin da zamu kallafa wa mai iko an yi adalci a kallafa wa mutumin da yake gajiyayye irin abin da za a kallafa wa mai iko ba yi adalci ba cikin nan wajen fa inna hada min taklifi ma la yuqa to wannan yana daga cikin kallafa abin da ba a iyawa wallahu tabaraka wa ta'ala munazzahun an Allah subhanahu wata'ala ya tsarkaka daga haka din وعلى ابن القيم ya الله العلامة ابن القيم الله يبصر ما يا شيخ إعلام الموقعين أشكل لتابنسا إعلام الموقعين ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب Duk wanda ya ba mutum fatawa wanda ya ba mutane fatawa da gundarin abin da aka ciro cikin littafai al-ikhtilafi urfihi akan maba akan sabanin al'adunsu وعوائله لدي الأدنس da wuraren da suke zaune, رد السيزولي وأحواله دهالا ينسو فقد ضل وأضل حقيقة يا بطكما يا بطر kun fahimta ko idan mutum zai bada fatawa kuma ya zamanto kawai ya ga abu an rubuta a littafi kawai sai ya ɗauki littafin ya kama bada fatawa alhali mutanen da aka rubuta wayannan littafan a zamaninsu sun bambanta da mutanen wannan zamani wajen al'adu da kuma wajen zamani da wajen da suke zaune da kuma halayen da suke ciki amma kuma sai aka ba su fatawa iri daya to duk wanda ya bada wannan fatawa bai yi adalci ba ya bata kuma ya batar ina san gane wannan aha wa kana jinayatu ala جنايته على على الدين نعم وكان أعظم نعم وكان جنايته على الدين أعظم من جنايته من على من جناية من دبر الناس نعم وكان جنايته على الدين sai kasance ta'addancin shiga addini a azam ya fi girma min jinayati man dabbaban nas kullum mm. daga ta'addancin wanda ya yi wa mutane likitanci duka wato tun da sabanin garuruwan su da al'adunsu wa alminati da zamaninsu da kuma ɗabi'unsu bima fi kitab kawai sai ya yi musu likitanci da abin da ya gani a cikin littafi daga cikin littafan dibbu hmm. ala abdani wato ya musu likitanci ga jikinsu kuma ji wani kawai wani ya zo ya ce yana ciwon kai mai tsanani aka samu mutane wajen biyar kowa yana ciwon kai mai tsanani kawai sai ka duba a cikin littafi bai maganin ciwon kai maganin ciwon kai paracetamol sai kuma a hada da kaza da kaza kawai sai ka zo dukkan su gaba ɗaya ka ba paracetamol na ba gane wannan to kaga wannan ciwon ciwon kan wani daga cikin su ba na paracetamol bane wani daga cikin su kila hawan jini yake da shi wani daga cikin su kila ciwon malaria ne wani kila typhoid ne wani kila kaza ne to kowanne ya kamata ka duba ɗabi'ar shi tukuna ka duba halin da yake ciki ka duba shin wato ka ɗauki jinin shi kaga wani irin ciwo ne ya sababa mai mai ciwon kai wato kasancewa mutum na ciwon kai ciwon kai suna ya tara akwai abubuwa da yawa da suke kawo ciwon kai haka nan ciwon ciki shi ma don wani ya ce ma yana ciwon ciki kyakkyawan misali ba na mantawa tun daga nan wajen kusan na firgita da zai iya ɗauki magani ba tare da ya nemi shawarar likita ba akwai wani ɗalibi muna tare da shi na tiri hiru to akwai wani bawan Allah shi bawan Allah wani dattijo ne haka yana ciwon kafa to sai zama to wannan dattijo mai ciwon kafa wato yana yawan dogarawa da sanda kullum gashi ya zo yana dogarawa da sanda tare muke sallah da shi magariba da isha'i da sauransu haka to ana cikin wannan hali wata rana sai ga dattijo kawai ciwon kafa ya warke ya daina ciwon kafa to a cikin ɗalibai akwai wani dalibi shi ma yana ciwon kafa to sai ɗalibin ya ce bari ya tambayi wannan dattijo wani magani ya sha ya daina ciwon kafa kawai sai ya karbi da ce sai da ya ce ai zan kawo maka maganin wallahi maganin nan ina shan shi na warke daga ciwon kafa wallahi kafin ka an kada sai shiga ɗaki ne ta koyo magani ya ce wannan maganin kana shan shi insha Allah za ka ji duk ciwon kafa ya ɗauki wallahi Allah ya taimaki wannan bawan Allah da sha wannan maganin ba sai ya ɗauki wannan magani tabula ɗin sai ya kai ma likita to ashe shi wannan dattijo yana da hawan jini wannan ciwon kafan ashe hawan jini ya kawo mai ciwon kafan kuma ba su gaya mai cewa yana da hawan jini ba sai aka ba shi magani wanda hawan jini shi ya kawo ciwon kafar sai aka ba shi maganin hawan jini sai maganin hawan jini sai ya takatar da ciwon kafar to shi bai san yana da hawan jini ba to amma gashi nan shi ma ya zama likita har yana ba wani ba yana ba wani mutum magani wanda wannan bai da hawan jini to yanzu mu kaddara da wannan bawon Allah shi ma an bai prescribe din maganin irin yadda wannan ke shan magani haka ce ka sha da safe ka sha biyu da rana ka sha biyu da dare ka sha biyu ya kuke gani daga hawan jini kuma sai mai sai jinin kuma ya kasa wanda shi ya fi haɗari. kun gani ko da so da ka samu ga lokaci ciwon kafa ciwon kafa amma maganin ba ɗaya bane ciwon kai ciwon kai ciwon ciki ciwon ciki maganin ba ɗaya bane misali to dole ne in mutum ya ga yana ciwon ciki ya je wajen likita likita ya bincika ya ga menene ya kawo ciwon cikin karka ce to ai tunda wani nayi ya sha barin gaba ya sha to anan sai mu mutum ya no ma kanshi bala'i ko mai dago yawwa bal hada tabibul jahil a'a wannan likita wanda yake jahili din wa hada wasil jahil da kuma wannan bai fatawa wanda yake jahili Allahu ala ala ala adyanin nas wato ya fi cutarwa ga addinin mutane da jikinsu fiye da likitan hmm. والعياذ بالله والله المستعان وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ يا شيخ والقصد من التشريع wato manufa daga cikin shar'anta abubuwa da kuma umurce-umurce tahsilul masalih shine tabbatar da maslahohi wadarul mafati da kuɗe barna amma shi ma wannan gurgurun iyawa a gani tabbatar da maslahohi da kuma kuɗe barna gurgurun iyawa duk abin da ya fi ƙarfin ka Allah ya yaze maka wani la yumkin wato wani lokaci za ga zai yiwuwa mutum zai iya ganin barna kirikiri amma ba zai yiwu ya gyara shi ba illa ma urtika bi akhafi dararain wani lokaci za ga zai yiwuwa a gyara barna sai tare da aikata mafi saukin cuta guda biyu za ka barna amma barnan ba zai gyaru ba sai dai ka ga abubuwa guda biyu da wannan da wannan wanda ya fi sauki an gani sai a aikata wanda ya fi saukin duk barna ne guda biyu an gari barna ne guda biyu amma ba zai yiwu a kusur da barnan gaba ɗaya ba sai dai a aikata barna wanda ya fi sauki wannan barna ne wannan barna ne amma kuma dole a yi guda ɗaya sai a duba mai wanda ya fi sauki wato an bi mutum a guje ga wuta ga ruwa wanda dole ne ya fada cikin ɗaya daga su sai ya fada wuta aka sai ya fada ruwa ko to irin wannan yana faruwa wato ɗalibi mai yin da'awa dole sai yana lura da wannan za ga wani lokaci kana so ka yi gyara amma gyaran ba zai yi ba amma za ka iya ragewa ainihin wannan barna ɗin girma za ka iya ragewa barnan ainihin yawa a gane ko ta hanyar ka aikata na ƙasa ƙasan shi kaga in ka aikata na ƙasa ya ragu ke na barnan to irin wannan yana faruwa eh aw tafiti ko kuma kubutar da mafi kasa kasan maslahohi guda biyu wa atibarul ashkhas da kuma lura da mutane kafin a gyara barna sai an lura da wane ne mai barnan shafiya din mutum sai an lura da shi azman da kuma zamani a wani irin zamani ake ciki wal ahwal da kuma halayen da ake ciki aslun kabirun wannan asali ne mai girma faman ahmalahu wa bayya'a duk wanda ya tozartar da shi ya wulaƙanta wannan ka'ida jinayatu ala shar wato ta'addanci da zai yi wa shari'a wa ala da kuma ta'addanci da zai yi wa mutane a ya. jinaya ne mafi girman ta'addanci misali in ya zama baya lura da shafiya hmm. wani lokaci in ka ga barna to wa yake barnan wane ne to wannan mutumin da yake barnan yana da magoya baya masu ƙarfi sosai wanda in ka taɓa shi za a gwammace kiɗi da karatu a gane wannan ko irin wannan lura da cewa yana da magoya bayan masu ƙarfi kuma taɓa shi a wannan lokaci zai janyo matsala sai ka dakatar da wannan al'amari ba dan kana jin tsoron shi ba saboda lura da ainihin bandan da zai biyo baya ga al'umma ne kun gane manzo sallallahu alaihi ya ƙyale abdullahi bin ubay bin salul duk da annabi na iya sawa a kashe shi amma in ya sa aka taɓa shi yana da mutane da yawa wanda shi ya sababa shigowarsu musulunci ko mutanen suna ganin shi da girma kuma duk magana da ya faɗa suna amsa a nan wajen idan abdullahi bin ubay bin salul ya yi laifi sai sahabbai suka ji haushi sai ya rasu ko a ji a ɗauko kan shi ne sai annabi ce la li Allah yu qal inna muhammadan yaqtulu ashabahu domin kada a ce muhammad na kashe sahabbansa ku kyale shi haka manzon Allah ya yi ta hakuri da abdullahi bin ubay bin salul har Allah ya ɗauki ransa bai taba shi ba a gani da a ce manzo Allah irin malaman nan ne wanda ba sa duba maslaha yace kawai aikin da yayi barna kawai ai ba wata magana kawai a kau da shi to in an kau da shi bannan da zai faru da musulunci sai an yi nadama kwarai da gaske kuma ita wannan ko to ire-iren wayannan suna faruwa da su. kaga Abdullahi bin Ubay bin Salul yayi shine shi ya jagoranci yin kazafi ya jagoranci yin kazafi ga matan manzo sallallahu alaihi wasallam amma kuma daga baya sauran mutanen da suka yi tsazafin an musu bulala kowanne an mai bulala tamanin banda shi saboda in an taba shi a wannan lokacin an taba tsuliyar dodo an gano wani ko haka sai Allah ta'ala kawai sai Allah ya ce wanda zai tawalla hu minhum lahu azabun azim wanda ya jagoranci girman kazafin daga cikin su yana da azaba mai girma a lahira a duniya da yan galibi saboda taba shi bala'i ne aka fahimci wannan ko to kaga ire-iren wannan aka duba irin wannan shafiyan mutum wane ne mutumin da ya wannan barna ga hukuncin da ya kamata a mai amma in an taba shi me zai faru ga musulunci ko ban jona ko a nan wajen sai a dakata to kuma aka duba zamani irin abin da ya yiwu a wani zamani ba zai yiwu a wani zamanin ba ina fata gane za ga wani abu a wani zamani cikin sauƙi za a iya ainihin kautar da ainihin wani barna amma a wani zamanin an ce za a taɓa wannan ɓanna bala'i za a janyo wa mutane to sai a ɗan dakata har sai an samu sauƙi a kan shi to lura da irin wayannan halin da kuma irin halin da muke ciki muna cikin halin ƙarfi da muna cikin halin rauni ai ba ɗaya bane a ce wannan ƙasa misali a ce yanzu a ce Kano ga wani mutum yana faɗa da musulunci a Kano ga wani mutum ga wani kafiri yana fada da musulunci a china shin yanayin gyara da dai ne yanayin daukan mutum matakin musulmin china suke to alhamdulillah bari mu duba irin abin da aka yi a kano lokacin da mutanen kano lokacin da wani mutum ya yi fada da musulunci mai mutanen kano suka mai ta ce mutanen kano sun kashe shi ba abin da ya faru to mu ma haka za mu yi a china ya kuke gani wannan shine kiran ruwa babu leba ko kaga mutanen china musulmin china sai za su ɗauki irin matakin da aka ɗauka a kano sun yi kuskure dole sai kun duba halin da kuke ciki a kano kuna da ƙarfi a china ba ba ku da ƙarfi sai kun duba irin wannan hali shin muna da ƙarfi idan muka ɗauki wannan mataki za mu samu nasara mu ne a sama ko mu ne a ƙasa a gari to duk irin wayannan abubuwa sai an lura da su a cikin da'awa na'am hmm. أصول الفقه نعم الأصول من علم الأصول نعم الشيخ صالح ابن عثيمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن wato abin nufinmu da cewa ma'arifa sani al'ilmu shi ne ilimi da kuma zannin rajin idan an ce zannu a nan ana nufin zannin rajin don zannu ya kaskashe biyu akwai zannin raji, akwai zannin marjo shi zannin rajin shine wato zato mafi rinjaye zannul marju kuma shine zato wanda aka rinjaye shi an fahimci wannan ko saboda haka wato ana yin aiki da zannul raji a ƙa'ida na musulunci mafi yawan hukunce-hukuncen fiɗu da malamai suke ba da fatawa da shi suna amfani da zannul raji ne za a ga malaman fiɗu sun ba da fatawa sai kuma su ce allahu a'alam ko wato sun yi amfani da abin da ya fi rinjaye ba wai suna da yaƙini ba ne a kan al'amarin tunda suna da zonu raji dama a ƙa'ida an ce iza ta azzarar yaƙini tsaro ila zuwan idan har yaƙini ya gagara sai a koma zuwa ga zato an bai zonu ko yanzu misali kamar malaman fikiyo sun ce idan har wato mutum ya kawo ƙara kotu in ya kawo ƙara kotu cewa yana bin ba bashi za a buƙaci ya kawo shaida wannan shaidar da zai kawo din nan an ce wa ashidu zawai adalin minkum wa mu shahada lilla? an ce su kawo shaida mai adilai guda nawa adilai guda biyu to idan misalin aka ce aka cuto to kai ka ce kana bin ba bashi su wane ne shaidunka sai ce shaiduna da wane da wane kuma adilai ne shin wannan cewa su adilai ne ƙini ne ko zannin rajin ya yi amfani da mafi rinjayen zato ne don zai iya yiwa wannan da kake ganin shi kana ganin kamar adili wato kila ƙarƙashin ƙasa akwai abin da yake aikatawa wanda ga ka sani za ka yashi adili ba amma ga zahirin abin da ya bayyana gare ka wato ya zama to adili a wajenka an fahimci kuma da zaran adili ya ba da shaida sai a aiki da shaidar da ya bayar da aka wannan shine matsala na fiƙi matsalar fiƙi ana gina shi akan yaƙini ko a gina shi akan rinjayen zato idan an samu ɗai daga cikin wani an samu yaƙini fadin layin hamsu kamar misalin yaƙini a ce salloli guda biyar su ne allah ya wajabta a kanmu shin wani akwai shakka kan shi ina ganin babu wani saɓani tsakanin malaman fiƙi na duniya gaba ɗaya cewa sallolin nan guda biyar wajibi ne an gane ko to wannan an gina shi akan ne kuma wato cewa mutum baya shiga musulunci sai ya yi kalmar shahada shi wannan an gina shi akan me an gina shi akan ne to amma taba azzakari yana karya alwala an gina shi ne kan ne ko kuma taba azzakari baya karya alwala yin nan gaba ɗaya malaman fikihu sun gina su ne akan zonin rajin? sannan matsaloli na haila kuna ganin yadda malamai suka yi saɓani mai tsanani kan matsalar haila ko wannan ya ce kaza wannan ya ce a ƙara kwana uku wannan ya ce babu abin da za a ƙara wannan ya ce a lura da ainihin tsara rakinta wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza to wannan abin da malamai suke gina hukunci a kan shi sun gina shi ne kan ne ko zon kan zon abin da ya shafi zakka abubuwan da ake cire zakka a ciki da abin da ba a cire zakka shi ma malamai sun kai ruwa rana malamai sun buga sosai a kan shi A gani to kowane malami daga zarar kowane malami ya bada fatawa zai ce akwai zakka da zuma in ya gama sai ce wallahu alam wani malami zai ce akwai zakka ga karan zaki rake har da rake ma kai wani malami haƙwai wanka ji hmm. ko malamai suna amfani da karfin ƙarfin iliminsu su yi istinbadi gurgurun fahimtar su daga bayan sai malami ya ce a a'lam an gane wannan ko to shi ne abin da ake nufi a nan cewa wato abin da ake nufi da cewa ma'arifa wato ana nufin ilimi da kuma zon Na? yana idraka al da al kar ya kodi yakinan. domin riskan hukunce hukuncen biyu yakan zama to yaƙini kuma yakan zamanto zanniyan zato an gina shi akan zato wanda yake mai rinjaye kama fi kasirin min masailin duk kamar yadda yake cikin da yawa daga cikin matsala na fiqh masailul fiqhiyya al masail masailul fiqhiyya al zanniya ake cewa ko hmm. matsaloli na fiqh al zanniya na zato haka shi ya nuna matsalolin fiqh mafi yawa an gina su ne akan zannu zannu rajih eh muradu bi kauni al ahkam shar'iyya wato abin nufi da cewa mu hukunce hukuncen shari'a al ahkam al mutalabbat min al shar shine hukunce hukunce wanda ake kirantowa daga shari'a wujud wa tahrim kama ce ya hukuncin ya hukuncin ainihin wato wanke fuska sai a ce wajibi ne an gane ko ya hukuncin wanke fuska wajibi ne ya hukuncin wanke hannaye wajibi ne ya hukuncin shafan kai wajibi ne ko sai a ce ya hukuncin zina sai a ce haramun ne to ga wannan su ne hukunce-hukunce wanda ake karbowa daga shari'a fasara da biyu a aqaliyya to ya fita daga cikin wannan hukunce-hukuncen hankali kama arifata an kullu akbaru min al-jur'a Kamar sanin cewa kullu ya fi judu cewa duka ya fi juzu to a ce wato biredi guda ɗaya ɗungurungun ɗin shi da kuma rabin biredi da kwatan biredi wanne wani? wani ne kullum ya fi juzi ko to kaga sanin wannan ana gano shi ne da hankali inda ce da biredi wanda yake rabi da biredi wanda yake cikakke wanne bi wani sai ka ce biredi cikakke sai ce kawo mun aya shi akwai shi ana gano shi ne ta hanyar hankali in mai hankali ya san abin da yake cikakke ya fi rabi ya fi kwata eh wal ahkamul aliyya da kuma hukunce hukunce na al'ada akwai ahkam ajiya. Hmm. shi wannan ba a gano shi da karatun qur'ani da hadisi hmm. sannan ba ana gano shi da hankali bane ana gano shi ne da tajriba yau da gobe yau da gobe ya wuce wasa hmm. na ba ta gane wato wani mutum ne yana ciwon wato malaria kullum yana ciwon malaria wato ya sha magani ya sha magani bai warke ba turan na kawai sai ya ga darbeji a kofar gidansu kawai da ya ga darbeji a kawai sai ya yi karambani kawai sai ya yanko darbeji a kawai sai ya dafa yana dafawa sai ya sha da ya sha sai a yi ɗanyin sarashe da shi yana gama kawai sai ya kishi da ƙarfi sai ga ya warke sai ga wani mutum na ciwon malaria shi ma sai ya ɗibi wannan ganye ya bashi ya dafa mai ya yi sarashe ya yi kaza ya kaza yana sha shi ma sai ya warke kaga yanzu an samu maganin mai an samu maganin malaria ta ina ka samu maganin malaria a cikin alkur'ani ta yaya tajriba an gwada ne an gwada yau da gobe yau da gobe sai gashi an gano cewa malaria wato dalbejiya yana maganin malaria misali an gane duwa yadda magungunan da muke sha magungunan maganin typhoid ne maganin malaria maganin ah, hypertizing maganin kaza kaza duk miya miyagun cuka da ake shan magungunan su ake warkewa da izinin Allah an gano su ne ta hanyar tajriba experience yau da gobe yau da gobe ana gwadawa ana yin experiment har aka zuwa gano cewa ba idan an haɗa kaza da kaza yana magani kaza da kaza ko ya muka yi muka san cewa muka yi muka san za a haɗa irin shinkafa da miyan dage-dage da nama ya yi daɗi eh tajriba ne dan adam wato ya jarraba abubuwa da yawa kuma ya jaraba ya samu nasara sai ya ci gaba da yin su za ga gashin miya kala kala dan adam ya iya ba wai a qur'ani ya gani ba ba hadisi ya gani ba kaza bane misali ko ga dinki kala kala ya iya to duk irin wannan ana kiran su wato hukunce hukunce na al'ada ha hmm. yawa misali in aka yi in aka yi tsananin zafi lokacin damuna aka yi tsananin zafi sai ce yau za a yi ruwa kawai an jima kawai sai ga ruwa sha ya zuba aka maka lawa ya kai san cewa za a yi ruwa yau sai ce to mu na wasa ne na baka gane ba wai ba wai na san gaibi bane ba wato yau da gobe yau da gobe na ga daga damuna Ina aka yi tsananin zafi to insha Allah sai Allah ya kawo sauki sai a yi ruwa to na lura an yi haka sau daya an yi sau biyu an yi sau uku na gani to haka kawai wata rana an yi sanci to kaza zai faru a gani wato ba wai gaibi bane kawai experience zai bada wannan to irin wannan yana faruwa ko kuma aka yi tsananin sanyi san ce gobe za a yi raba da safen nan za ka ga raba a jikin motar ka sai kuma ga shi nan ga raba ko ta ina da sauransu a ga wannan yau da gobe ne eh kamar nan dole, tsalli fil lailati shafi shine misali kamar sanin saukan raba a cikin dare mai sanyi idan kana jan safwa in ya kasance yanayi a wasake yake wal murad bi qawlina al amaliyya abun nufi da cewa al amaliyya din nan ma la ya ta'allaqu bil i'tiqad abun da ba shi da alaka da aqida kun gane ko shi fiqhu yana da alaka ne da aiki ba yana da alaka da ba bane eh, idan ana maganar cewa, nan kuma an koma ilimin tauhidi shi wannan yana da alaka da aiki ne practical salati wa zakka kaga kamar sallah da zakka Ba fa da bihi ma yata'allaqu bil i'tiqad yawa ya fita daga cikin fiqh abin da yake da alaka da kudurcewa tafsirillah kamar ta Allah subhanahu wa ta'ala ma'rifati asma'ihi wa sifati da sanin sunayensa da sifofinsa wala yusamma zalika fiqhan bil istilah yawa ba a kiran wannan fiqh a cikin istilahi na malaman fiqh sai dai muka dauki istilahi na malaman tauhidi suna kiran shi al-fiqh al-akbar ko suna kiran tauhidi al-fiqh al-akbar Abu Hanifa rahimahullah yayi wani littafi ya sami sura al-fiqh al-akbar kuma tauhidi ne hmm. eh wadi bi qawlina bi bi adillatiha at-tafsiliyya eh na'am wannan abun نعم فصل الكتاب نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فأصبحت ثمارهم نكدة نعم صب sai ainihin ɗan itacen sai ya gari wato ya yi tsauri wato ya bushe suka sha daga cikin wannan ruwa fasarar ajisamuhum alilatan alila da suka sha sai jikunansu suka zamanto marasa lafiya ramamu fasama to da makiyansu suka ga alamar cewa rashin lafiya ya kama su ba su da ƙarfi irin na sai makiyansu sai suka yi kwaɗayi wajen su yi faɗa da su a gane ko sai makiyansu suka yi kwaɗayin yin faɗa da su za mu je dari sai suka yaƙe su a cikin tsakiyar gidajensu ba aka da ba da mafi fi suka kwace sashen abin da ke hannayensu ba a dallan suka kaskantar da su su makiya wala abu firdaus abu firdaus ya ce fa hada sha'anin bid'a wannan fa shine sha'anin bid'o'i fa hiya ita bid'a da tace lama ikhtalalat bil islam sahih duk da bid'a ta cudanya ta cafu da musulunci ingantacce alfani min ash-shawa'i wato musulunci ingantacce wanda ya wofinta daga ainihin gaurayi afsadat sai ta bata musulunci ita bid'a in ta shiga musulunci tana lalata musulunci ta yi rugurgu da shi wa amradatil quluba wal abdan sai ta sanya wa ainihin zukata da cikuna ta sanya musu rashin lafiya a gane da zara an ce ma wani dan bid'a ne to kamar an ce ma wani mara lafiya ne yana da rashin lafiya a zuciyarsa yana da rashin lafiya a tunanin shi ba daidai yake ba a gane babu mutumin da yake daidai sai mutumin da ya riko da littafin Allah da sunna kuma ji wani ai aha ba wani rashin mafahim kuma ita bid'a tana canza tunanin mutane na ba ta gani sai ta canza ma tunani ga abu mai kyau sai ta canza ta zuwa ga abu mara kyau irin wannan duk yana faruwa tsarin insani ta hanyar sai mutum ya zama toro ɗaɗɗaya layar da rima ya fa'al daga bai san ma mai zai aikata ba kamar wannan mawaki da ke cewa ki ito wala adari min aina wala kin ni a ki wala dare mi qudami kan fa mashaitu eh ki ito wala adari min aina na zo amma ban san ko daga ina ba wala kin ni a ki sai kawai na zo ne wala kan absaltu gudami dariqan fa mashaitu kawai na ga hanya ne a gaba na kawai na kama tafiya ne ma ba san dalili ba kana to idan mutum ya fada cikin bid'a yakan shiga cikin wani irin rudu ya zama to gaba ɗaya bai san inda ya dosa ba a ah, yanzu mutumin da zai zo yana shan giya kuma yana neman lada a wajen Allah wani bawan Allah a nan Nijar dan Najeriya ne je Nijar ya zauna gashi nan yana da awan malanta har ya tara muridai ana zikiri zai sha giya ya bugu sa'annan kuma ga 'yan mata yana rungumar su ba ba ka yanzu na aure ba ne sa'annan kuma ya ɗauki ƙur'ani ya ɗauki giya ya ɗaura ma alƙur'ani ga cross ya sa a wuya kuma jin nan gaba ɗaya wai musulunci yake yi wai shi ne ma ya riski musulunci yadda ya kamata an fahimci wannan to wannan shi ne sharrin bidi'a bidi'a yakan rikita mutum ya yi rugurgu da kai har ya zama toma ka rasa ma inda ka fito ina ba ta lura za ka ga daga wani ya kare gaba ɗaya rayuwar shi zagin sahaba annabi ne gaba ɗaya akidan shi zagin matan manzo sallallahu alaihi wa sallam da kafirta su wani wani rayuwar shi gaba ɗaya yace ce shi bai ma yadda da bayanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ya yadda da alqur'ani amma bai yadda manzo Allah ya bayani ba ya yadda malami ya bada notes amma kada malami ya yi bayanin notes din ya yadda malami ya kwafi ainihin physics da chemistry da biology a allo amma kada ya bayani kuma insha Allah za a ci jarabawa haka zai yi go zai yi a ce malami kawai ya ta rubutu ya ta cika allo yana gogewa kun gama a iya goge a rubutawa ta rubutawa amma ba bayani kuma sannan a yi kyakkyawan fahimta ga wannan lokacin zai yi har zai yi wago to akwai mutanen da suka ce manzo sallallahu alaihi wasallam kawai ya zo ne ya miƙa alƙur'ani kawai ya tafi bai shi da ya zo sai miƙa alƙur'ani bai yi bayanin komai ga mutane ba saboda Allah ya ce mai ne kawai ya miƙa wa mutane ƙur'ani ya tafiyarsa haka wayannan mutane wannan shine iya fahimtar su to ka duba yadda bid'a ya rugurgu da su har sai gamsu da wannan akwai mutanen da bid'a ta yi wasa da kwakwalwarsu har suna ganin cewa akwai manzanni da yawa bayan annabi ya yi wafat bayan annabi ya bar duniya akwai annabawa akwai manzanni da yawa maza da mata gaba daya to dukkan wannan suna daga cikin kaɗan daga cikin ciwuka wanda bid'a ke haifarwa eh al ashya ala khilafil murad ko kuma kaga mutum yana ta aikata abubuwa sabanin manufa saboda kasancewar zuciyarsa da kuma jikinsa ba lafiya bid'a tana rarrabe zukata tana rarrabe jikin mutane sai ta kawo rabuwar kan mutane nenhum nasa ila firakin wa tana mai da mutane zuwa ga kungiyoyi da faci faci nasira mutashaji masu rikici masu fitintunu kaga kungiyoyi wannan yayi gabas wannan yayi yamma in wannan yace hanyar Saudiya gabas ne sai wannan yace hanyar Saudiya yamma ne wannan yace hanyar Saudiya kudu ne wannan yace hanyar Saudiya arewa ne A ai ta bala'i kowanne yana so sai an koma zuwa gare shi Kullum kullu hizbin bima ladayhim zafi a bitani ya bitali ku amru abin da zai biyo baya sai al'amarin yayi rauni kama kamar yadda Allah ta'ala ke cewa wato kada ku yi jayayya sai ku yi rauni sai ainihin karfin ku ya tafi ku yi hakuri wa hada kama qala sha'ir wannan kamar yadda wani mawaki ke cewa inda hawa mata walla yusmi au yusmi wato ka juya daga san ranta hadir an tuwalliya kuma ka yi taka tsantsan kada ka jibinci san rai inda hawa mata walla domin shi san rai duk abin da ya jibinta yana kashe shi ko kuma ya aibanta shi in dai san rai ya jibinci abu in ma ya kashe abin ko ya aibanta abu sai eh. umar ilal mujahidin ya ka duba zuwa ga masu jihadi ya kai dan uwana mujahiduna idza kanu ala jihad su masu jihadi in sun kasance akan hanya mai kake wasu nake ne ke zalibi sunna kuma in sun kasance akan gaskiyar lazimtar sunna ma zahara minhum shay'un min al-muqarafat sannan sai wani abu ya bayyana gare su daga cikin sabanin sunna annabi qad la yamassu aqida wanda kila ma bai shafi aqida ba al-kibri wal ujub a ce misali a samu masu jihadi da girman kai hmm. a same su suna da jiji da kai suna da takama wanda duk wa'annan gaba ɗaya sukan sadu zuwa ga zuciyar mutum sai su ɓata ikhlasin zabo mm. girman kai jiji da kai takama duk wannan gaba ɗaya yana ɓata ikhlasin mutum to irin wannan sai a haramta wa mutane nasara sai mutanen nan su yi rauni su tarwatsi daga tabbatar da mai manufarsu sai su yi rauni su tarwatse daga tabbatar da ainihin manufarsu idan haka nan mutane idan ya kasance su mujahidun sun kasance a kan aƙida salimiya da kuma gaskiyar lizimtar sunna sannan suka saba wa manzan tsira sallallahu alaihi wa aka haramta musu nasara Eh, kamar yadda ya auku cikin sahabbai ridwanullahi alaihim waqi'a ta uhud a cikin waqi'a ta uhud kowa ya san sahabbai suna da aqida mai kyau ba ma wannan ba ga manzon Allah biyayyen halitta tare da su amma kuma yakin uhud me ya faru ga su da aqida mai kyau ga su da kuma gaskiyar lazimtar sunna amma kuma sai aka haramta musu nasara menene da ya faru alladhi huwa ma'rufun inda kulli wahidin minna wanda abin da ya faru a yakin uhud abu ne sananne a wajen kowanne daga cikin mu dawa ba hada fi sahaba to idan har irin wannan zai faru ga sahabbai ka duba irin matsayin sahabbai amma ya ke hudu sahabbai su rushe in har irin wannan zai auku ga sahabbai na'am alladina hum khairul qurun wanda sahabbai sune fiyayyen karni wa rasulu aidan mawjudun fi kuma a lokacin nan manzon Allah fa yana raye a cikin su ko hmm. manzon Allah yana raye a cikin su amma duk da haka aka samu nasara kan sahabbai wa kaifa idza kanu mufariqina lis sunna min aslihi to yaya idan ya zama to sun rabu da sunna din gurungum gaba daya in ya zama to gaba daya ba sa bin sunna shin kuna tunanin Allah zai taimaki irin wayannan mutasibina ila ta'ifatin mubtadi'a ya zama to suna danganta kansu zuwa ga wata kungiya daga cikin yan bid'a tun daga farkon tasowansu asalin su gaba daya dama aqidan su ta bid'a ce hmm. wa bi hada nara qada alladina yad'una ila tawhid as-sufuf to da wannan muke ganin kuskuren wayannan masu kira zuwa ga Tauhidin as ma'ana Tauhidin as-sufuf shine mu manta da bambance bambancen mu dan shi'a ya manta da shi, shi'ancin ta ahlus sunna ya manta da sunna dan qalaqatu ya manta da qalaqatu mai riko da la ilaha illallah haka ake cewa gaba ɗaya kowa ya manta da bambance bambance mu zo mu yi riko wa atasibu bi hablillahi jami'a wala tafarraqu to irin wannan da'awa mai kira cewa kowa ya yi watsi da fahimtarsa a zo a tafi wato bai daya ta'awun na alfirake Allah? da kuma neman taimako tare da kungiya na ƙasa ko za ka san ce a nemi taimako da shi'a a nemi taimako da kawari a nemi taimako da hizbut tahrir a nemi taimako da ikwanul Musulmi, a nemi taimako da sururiya a nemi taimako da haddadiya a nemi taimako da kaza da sufaye a nemi taimako da kaza duk ƙungiyoyin nan gaba ɗaya a nemi taimako da su inda muka samu bambanci a yi musu uzuri wa iyazu billah ha'ula ilahu shi'arun mashhur irin wayannan suna da wani take wanda ya shahara wa huwa shine ta'awunu fi ma tafaqna alai mu taimaka ma juna cikin abin da muka yi ittifaki a gare shi ba'dana ba'dana ba'dan fi salatna kuma sashen mu su yi uzuri ga sashe cikin abin da muka yi sabani a cikin sa wa hum yata'awanuna ma'al mubtadi'a su irin wayannan zaka suna taimakon juna tare da 'yan bid'a tare da 'yan communism tare da masu bautan kaburbura ko za ka suna musu uzuri wurin da aka yi daidai a tafi tare inda aka samu bambanci sai su ce to a yi musu uzuri kada a kuskura a yi wa'azi a soke su wala ya ta'awanu da ma'al hukami wa salafin amma kuma abin ta kai shi ba sa neman taimako tare da mahukunta masu mulki da kuma shugabanni kuna da ba sa neman taimako tare da masu hukunci wato su suna cewa ne a nemi taimako tare da 'yan communism tare da 'yan shi'a tare da masu bautan abubuwa tare da sufaye tare da kaza a wajen a yaƙi shugabanni a zalumai to shi da shugabanni a zalumai da su wane ne ya fi zalunci sun ka fi zalunci shi shugaba a zalumi ya zalunci mutane ta ɓangaren dukiyar ne sun wayannan sun zalunci mutane ta ɓangaren mai ta ɓangaren aqidansu idan shugaba ya zalunce ka ta ɓangaren dukiya in ka bashi da Allah ka tsira amma dan bir'a in ya zalunce ka ta ɓangaren bir'a ya canza maka aqidanka ko ka bashi da Allah sai ka shiga wuta na ba ta gane wannan dan bir'a idan ya mayar da kai kana zagin sahabbai ya mayar da kai kana inkarin Alƙur'ani. ya mayar da kai kana cewa bayan annabi ya rasu akwai manzanni misali kaga dan bid'a in ya canza maka tunani ya tura ka cikin wutan jahannama ko ka ce baka yafe ba wannan rashin yafewa ba zai tasiri ba amma shugaba azzalimi idan ya zalunce ka bai baka haƙƙin ka ba ka bar shi da Allah Allah zai kwato maka haƙƙin ka gobe kiyama wala ya ajruna wato ba sa yin uzuri ga shugabanni amma suna uzuri ga shugaba yan biri'a, ko da yan bid'a kafirci su hada bal yad'una ila al-khuruj alaihim bi zulmihim kai suna ma kira zuwa ga yin tawaye ga shugabanni wai saboda zaluncin su lali annahum kafaru ba wai dan sun kafirka ba wallahi mustaan da Allah muke neman taimako na'am الصفة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم القسم الرابع wato kismi na hudu al-muhalla bil alif wal lam shine wanda aka siffanta shi da alif wal lam wa huwa kullu tarana bi alif shine kowane suna wanda alif da lam ya gwamu da shi fa aqadat ta'rif sai ya fa'idantar da ta'rifi a gare shi zuwan wannan alif da lam shi ya fa'idantar da shi mai ta'rif lahu ar-rajul والكتاب والجارية أصل شي رجل كتاب غلام جارية أصل شي نكرة zuwan wannan alif da lamun shi ya mai shi ma'arifa shi kuma wato kaso na biyar الاسم الذي أضيف إلى واحد من الأربعة المتقدمة wanda aka jingina zuwa ga ɗaya daga cikin hudun da suka gabata ɗinnan. nan. Wato sai ya mayar da shi ta'arifi. Hmm. sai ya mayar da shi ta'arifi daga abin da aka yi izafa zuwa gare shi din nan nahu gulamun kamar asalin shi gulamun sai aka yi izafa zuwa ga wannan damiri shine kafin gulamuk sai zama yaronka asalin na kira idan aka yi izafa zuwa ga ma'arifa yana mayar da wannan na ya zama ya zama ma'arifa a gani hmm. gulamu kira ne shi kuma kafin ma'arifa ne sai aka yi na kira zuwa ga ma'arifa sai mai da shi ma'arifa wa gulamun muhammad daga da gulamun na kira ne muhammad kuma alam ne shi kuma alam ma'arifa ne to gulamun muhammad ya zama ma'arifa saboda an yi idafa zuwa ga ma'arifa gulamun eh wannan kuma shi ma an yi izafa zuwa ga wato ismul ishara shi kuma ismul ishara dama shi ma ma'arifa ne shi daga gulamun hada rajul wato yaron wannan mutumin da gulamun ladhi zarana eh da kuma ismul mausul hmm. idan akwai idafa zuwa ga ismul mausul hmm. to shi ma ya mai da shi ma'arifa wato yaron wannan wanda ya ziyarce mu jiya wa ulamul ustaz da kuma wato yaron malam hmm. wa arafu hadhihi al ma'arif ba'da lafz al jalala wato wanda ya zama ma'arifa daga cikin wayannan ainihin ma'arif din bayan lafazin jalala bayan Allahu wato dabiri shi ya fi kowanne zama ma'arifa mal'alam sannan sai alam ya biyo baya sannan sai ismul ishara sannan ismul mawsul shine na hudu Sannan بألف سنة المحلى بألف واللام ثم المضاف إليها سنة مضاف إلى المحلى بالألف واللام نعم المضاف شيء مضاف cikin martaba na mudaf ilay sai dai wanda aka yi wa aka yi ainihin idafa zuwa ga damiri fa innahu fi rutbat al shi wanda aka yi idafa zuwa ga zamiri yana cikin martaba na alamu wallahu a'lam دوام اللعين يهربوا يهربوا مش قوي Слышите, даже уже сама. Thank Allah ne tambaya da farko amma da tambaya da farko shi yana bin liman ne sunna a sama to a raka'a ta ya sami raka'a da liman bayan ya zo a raka a kasance bai samu da liman sai ya kasance bai karanta fatiha ba kawai sai limai wannan wai liman ya ɗauke mai wannan na ban kashi sai mu abin nan yace malam ina bin liman sallah azhar ne sai na samu raka a uku mhm. ɗayan ƙarshen shin fatiha ne kawai zan karanta na haɗa ko na ta gaba kenan akwai ta ƙarshen wai fatiha ce kawai zai yi ko ku zai yi fatiha da sura to wato ya samu raka a uku tare da liman yana nufin ta da zai yi na ƙarshe wanda zai rama ɗin shin zai yi fatiya da sura ne ko fatiya kawai ai wato ɗayan ƙarshen zai yi fatiya ne kawai tunda ai dama an ce ne fa ma azraktun fasallu wa ma fasa kun ma atimmu abinda kuka riska ku sallata abinda ya kubuce kawai ku cika ba an ce ku rama ba ne, cikawa za ku yi saka ɗayan ƙarshe zai yi fatiya ne kawai ba sai ya karanta sura ba amma da zai karanta fatiya da sura babu komai duk wurin da ya halatta a karanta Fatiya kawai sai mu ce karanta Fatiya da sura yayi mun karanta hadisi akan haka eh wannan yake mutumin da yake gudu masalla sai zama a cikin rakoyi a gurin da ake karanta fatiha ba liman ya dauke to idan mutum yana son liman sallah wato sai zama to a cikin rakawoyin akwai wanda bai karanta Fatiya ba tambayar da dan uwa ke yi shi liman ya dauke masa shi abin da ya dogara saboda annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba to nan wajen annabi ya faɗa haka amma kuma liman idan yana limanci idan liman yana yin karatu to liman ya dauke maka kai an fahimci wannan ko wurin da ake bayyanawa wato idan ya zama to liman yana karanta fatiha a bayyane to kai din nan an ce kai shuru ne wa idza qara'a fa ansitu idan liman yana karatu ku yi shuru ku ina ba gane wannan saka idan ya zama to liman yana karatun fatiya kai sai kai shuru ba karanta ba liman ya dauke maka amma wurin da ya zama to wato ana karatu ne a koye to kai kuma sai kai shuru, to nan ne malamai suke cewa to nan ba a dauke maka ba misali a nan wajen kai ma ana bukata kai karatu idan baka yi karatu ba to a nan ne liman ba zai dauke maka wannan abun ba saboda wannan wajibi ne liman baya dauke wajibi yayi daidai da ashe misalin mutum ya bar ruku'u ko ya bar sujada an gane idan har irin wannan abin ya faru to ana jiye mai tsoro sallar shi zai iya baci Allahu a'lam Allah wani ya ce akwai sabani ne tsakanin malamai da suke ganin akwai nau'in shafan da ake shafa da wacce ba a shafa. Eh akwai sabani tsakanin malamai kan wannan matsala. Mazhaban Imam Ahmad suna da maganganu guda biyu farko akwai inda imam ahmad ya bada fatawa cewa kowane irin safa za ka shafa safan nan mai kauri ne ko mara kauri safan nan mai wuyan cirewa ne ko wanda ba shi da wuyan cirewa sannan kuma akwai inda ya bada fatawa cewa safan da za a shafa sai ya zama so safan da yake akwai wuya wanda in za ka cire sai ka sha wuya amma duk shafa duk safa wanda yake mai shara-shara wanda za ka iya cirewa cikin sauƙi sai ce a nan wajen ba a shafa a gare shi na bazan gane amma ala ayi halin dai manzo sallallahu alaihi wasallam da yace a shafi safa wato bai bambanta tsakanin mai kauri da mara kauri ba kawai shafan safa idan mutum ya sa safa ya halatta ya shafi shafin safa ko mai kauri ne ko mara kauri ne sannan ibnu qayyim na cewa ko da safan ya yagi mutum na iya shafa a gare shi ke domin sahabbai da suka rayu tare da annabi sallallahu wato ba su da dukiya da za su yi ainihin safa wanda yake da kyau mafi yawan su safunan su gagu ne wato hatta hufi da suka sa a yage ki kuma suna shafa a gare shi saboda haka wato kowane irin safa barkar dai safa ne wanda mutum ya sanya shi to insha Allah zai shafa a gare shi Allahu a'lam malam mai tambaya ta gaba ya ce a wai suna tambaya ne da Allah ya tsara bambanta mu tsakanin fito da wasu to wani wani ɗalibi ne cewa a bambanta mai tsakanin fiƙi da usul lafiƙi? to misali da za mu yi misali a ce shi malamin fiƙi shi malamin usul lafiƙi yana ba da ƙa'ida ne shi ko malamin fiƙi ya yi amfani da ƙa'idan ya ta ba da fatawa a taƙaice kenan misali kamar a ce yanzu malamin fiƙi sai je binciko ƙa'ida cewa ad-darurat tubihul mazurat kaga shi ya binciko wannan ƙa'ida sai ya ɗauka sai ya damƙa wa malamin fiƙi shi ba malamin fiyo sai a tambaye shi akar Allah ya hukuncin mutumin da ya ga zai mutu babu wani ruwa kusa tare da shi sai giya kuma in bai sha ba zai iya mutuwa a nan wajen waye zai bada fatawa malamin usulu fiqi ko malamin fiqi malamin fiqi shi zai ce to a nan wajen ya halatta ka sha wannan giya daidai da yin zan kwaci ranka da zaran kuma ka samu ruwa sai ka dakatar da wannan shaɗin kaga wannan shi malamin fiqi shi ne yake amfani da ka'ida wanda malamin usul ya bayar sai ya yi fatawa shi ba malamin usulul fiqh asali baya fatawa shi yana bada ka'ida ne an gano wannan ko Allahu a'lam malam mutumin da ya ce matan shi in tabbata ya ce ta idan tabbatashin wani take ko da ko ne to idan mutum ya ce wa matan shi idan kin fita na sake ki wato asali take dai ne kuma idan mun ce saki uku ne to kenan muna da fahimtar kenan cewa saki uku kalma ɗaya saki ɗaya ne kenan a saki uku kalma ɗaya saki uku ne in muna da fahimtar cewa in ya ce ta fita a in ta fita din ba da izinin ta ba ya zama saki uku to bai yiwuwa saki ya zama saki uku sai in an yi shi a rarrabe amma idan an yi shi a dunkule lokaci ɗaya wato a ƙa'ida saki ɗaya ne ya yi wannan shi ne malam tambayi ta gaba ya ce mutumin da shi kullum zai alwala baya wasu mala ni ne matsayin alwala to asali dai annabi ya nuna mana cewa babu alwala ga wanda bai ambaci suna Allah gare shi ba a gani saboda akwai hadisai da dama da suka nuna mana cewa babu alwala ga wanda bai yi bismillah ba shi ya sanya imamu ahmad a cikin fatawarsa yana ganin cewa yin basmala a cikin alwala wajibun ne ma'a zikir wal qudra wajibi ne idan mutum ya tuna kuma yana da ikon yin hakan wannan shine fatawar imamu ahmad idan mutum ya manta an yafe masa Kama da gangan mutum ya bashi tunda an samu hadisai da dama da suka yi nuni a wajen wajabcin yin hakan za mu ce ba shi da alwala to amma yadda tawilin yake shi ne akwai wasu malamai na mazahir da suka tafi akan cewa wato ko da mutum bai yi basmala ba wato yin basmala sun bashi mustahabi kuma mazhabin malikiya kuma su sun ce wa'annan hadisan da ake kafa hujja da su ba su inganta ba to kaga idan ya zama to mutum wato iya tunanin da sai ga cewa wa'annan malaman shi yana ganin kamar sun yi daidai kuma sai ya yi koyi da fatawansu sai ya zamanto baya yin basmala din to za mu ce ya yi hasara a cikin alwala amma ba za mu bata mishi alwala ba saboda ya dogara da wani malami wanda yake malamin nan ya yi amfani da ishtihadi shi da ainihin istinbaɗin shi wajen al'amarin sai dai mu ce ya yi kuskure amma ba za mu ce alwala ya ɓaci ba Allahu a'lam hmm. malam mai tambaya ta karshe ce me yasa da yawa daga cikin malaman bid'a suke da karan hadisi a har rubuta ko da ba ya inganta wani ne ne yasa yake tsoro da shi da su to su malaman bid'a dama an ce babu wani abu wanda malaman bid'a suka fi dama dama kamar hadisi kuma ai dama mafi yawan hadisai dama ai ahad ne hadisai mutawatirai guda nawa ne ai idan an ce za a kafa hujja da hadisai mutawatirai kusan za mu ce ba babu hadisan ma hadisai mutawatirai ba su da yawa da zarar an rusa a akbaru ahad to kusan an gama rusa hadisai tunda mafi yawa daga cikin hadisai mutawatiran za ka ga abubuwan da suka faɗa za man sun maimaita maganar alkur'ani ina fata gane wannan da haka malaman bid'a gabaki ɗayan su dama an ce babu abin da ya fi damun kamar hadisi da zarar mutum ya kirkiro bid'a sai a zare ainihin san hadisi a cikin zuciyarsa wannan ka'ida ne duk wani malami na bid'a ana zare ne san hadisi babu wani malami wanda yake jin daɗin sauraron hadisi sai malaman ahlus sunna wal jama'a ina fatan gano wannan to wannan kenan maganan akbaru aha dama kusan yan bid'a kawai suna inkarin hadisai domin ka duba mutawatir mutawatir wanda wanda yake lafazi guda nawa ne guda nawa ne mutawatir lafazi wanda za a ce gasu nan da yawa nawa ne su sannan mutawatir al-ma'anawi guda nawa ne su ma amma mafi yawan hadisai in masu zamanto masu zamanto gari ko zamanto aziz ko zamanto mashhur mafi yawan hadisai haka suke an gano wannan to tun daga zamanin da an riga an gano tun magabatan mu sun gano yan bid'a suna da kyaman hadisi gaskiya ba sa san hadisi hatta hadisi mutawatir in ka sun kyale shi to kawai sun ga ya dace da ra'ayinsu ne kawai Allahu a'lam eh na'am na'am idan mutum ya yi fushi ya yi fushi kala-kala ne mana akwai hadisin da annabi ke cewa latsa latsa fi iglaqin babu saki idan hankalin mutum ya rufe wannan lafazi iglaq wato mutum ya yi fushi hankalin shi ya fushi an gano wannan ko to bai san inda yake baya cikin hayyacinsa sai ya yi saki to wannan saki bai yi ba amma in mutum ya yi fushi amma yana cikin hayyacinsa saki ya yi kamar misalin mutum da ya sha giya irin shan giyar da ya yi tafil baya cin hayyacinsa saki bai yi ba amma ya sha giya amma duk ya san abin da yake yi ya sha giya da kajin fare shi da wuka zaka sare zai falle a guje to ƙarya yake yi sakin ya tabbata ko fahimci wannan to wannan iglas din shine malamai sai bayani a kai cewa ba saki idan hankali ya bushe wajen maye wajen fushi ko wajen farfadiya ko abin da ya kama da wannan Allahu a'lam na'am wa alaikum salam game da mutumin da ya mutu fashan na? Eh, ya ke yin fashan a lokacin mutum yana karatu a shin to in da rakan karshe suna zai iya jefa da ita ne kamar ya kamar yadda in shi kada yake sallah bai yi hukunci ba ko zai idan mutum ko da ko da liman yake mutum yake bi in ya bar farilla dama wannan raka'a zai ɗauka bai sare ta ba ne idan liman ya yi sallama zai miƙe kawo wannan raka'a ɗin eh insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk